منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين ku koma gare shi maɗaukakin sarki kuna masu tuba daga zunubanku ku ji tsoronsa ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar haninsa ku cika sallah bisa siffa mafi kamala kada ku kasance cikin mushrikai su ne waɗanda suke warware asalin yadda aka halicce su da yin shirka da Allah a cikin bautarsu